الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرحمن الرحمن على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبارك الله عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيخ بدأ تعلمنا في فاتن الأصول ويقول إن شاء الله لا مجال فينا يعني وما دام حاجة حرب الحاكم wato harafi da ke kawo da su duka wanda ƙarshen su ya ƙare da hawa ma فما شيء ألذ من الصلاة تأفعل للمنية حين تغدو كأنك لا تعيش إلى الرواحي وكم من رائح فينا صحيحا نعد نعاده قبل الصباح فبادر بالإنابة قبل موت على ما فيك من حزن الجنان وليس أخو الوزان بمن تجافى ولكن من تشمع للفلاح عليك بذلك نفسك عليك كالزمتي بذلك نفسك كالكب عن هواها لبطل زيادة عليك اسم في الأمر معناه فإنه ya lalina manu alaikun an kuka wato kalibinci ka ne kanka daga bin son zuciya karke ta ka rika bin son shi fama shay'un alazza min as-salat babu wani abu mafi daɗi min as-salati kamar kasancewa mutum mutumin shi ne asala ka zama rajul amfani wato babu wani abu mai daɗi a duniya kamar a ce ka zama hali kana da Shi ne ayyukan ka zo masu kyau ka zo mai kirki da biyun ka masu kyau kuma kai mai ibada a farko ma da yake ka kame kan ka jizinci kame kanka daga son zuciya saboda son zuciya yana fatan da mutum Wani da ala ya halitta ka kuma ya tsara maka yadda za ka yi rayuwa ba kai ne ka fara wa kanka domin za ka kaucewa karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kauce wa tsarin Allah to shine kana bin son zuciyar ka idan ka bi son zuciyar ka kuma to tabbas za ka bata ubangiji ta ala ya ce wala tattabi hawa fa yudillaka an sabilihi kada ka bi son ka son zuciya sai kasar da kai gaba da tafarkin Allah to duk wanda ka ga ya zama mutum kirki to ya kauce wa son zuciyanka amma dai duk abin da kai ke so kake yi to dole za ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala za ka zama fasiki za ka zama mutum banza za ka zama alzalimi za ka zama mai sabo domin ka dauki hanyar fata kamar idan ka kauce wa son ka to za ka zama bawan Allah mutum ke Allah ke yake jagorantar ka da Allah yake so shi za ka yi abin da baya so za ka bayar kuma da wannan ne za ka samu kira gobe kiyama ubangiji ta ala ta wa amma man kafa maqama rabbih wa na'a an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa subhanahu wa ta'ala kuma ya hana ransa bin son zuciyarsa to wani aljanna ya zai makoma a kai dole ka ya aljanna ya kauce wa son ita abin da shi ne ko da ka dole sai ka kaskauce wannan kafin ka samu kamala kafin ka samu kamala ta ko ta ma ce janna su bi makari ko wa hukmatin naru bil shura ita aljanna an kewaye ta ne da da abubuwan dare baya wuta kuma an kewaye ta da abu dare yake sha'awar rai to kenan sai ka yi abun da rai ka baya so ka shiga aljanna sai ka kauce abin da kai ke so kafin ka tsira daga wutar jihar sa lokacin da aka halittu wuta aka girka ta mala'iku suka ganta suka ce ubangiji ta'ala ai ba wanda zai ji labarin wannan wutan ya shige su aljanna aka halitte ta aka kawata ta mala'iku suka ce ba wanda zai ji labarin aljanna nan da zai shige ta sai ubangiji ta la ya bi aljanna da abin da ya sai kai shi ka shiga aljanna sai ka sa a wasan ran ya lullube wuta da abin da ya yake so wanda in kai shi za ka ba ka wuta ka sake duba ka ce ya ubangiji da ka nuna musu aljanna suka ce hanya ko akwai mai shiga aljanna wanda zai kesa nan abubuwa ya yi abun da ka baya ko saboda haka Allah ya ce sai samu shiga aljanna sun ji tsoron kila mutum ne ma da zai iya shiga ba suka dai ka wuta suka ga abuwa ne na shawa wanda in ka yi su wanda ranka yake so za ka fada wuta suka ce wa suka ce Allah ta ala wa wani ya muna tsoron mai zama ba wanda zai shi wuta ko da ka sai ka kauce wa son zuciyar ka kafin ka samu rahama Allah ta amma in ka bi son zuciyar ka to ka kama hanyar wutar jahannam ka kama hanyar wutar jahannam zo a hadisi la yu'minu ahadukum hatta hatta yakuna hawahu taba'an lima fi da ko imani ka da zai shiga ba sai ya zama son zuciya sai yana jin abin da na zo da shi wato yana yana jin abin da na zo da shi ba abin da rai ta kawai yake so yake to abubuwa ne guda biyu wanda su ne sababin batan dukkan wanda ya bata a duniya ko dai son zuciya ko kuma jani wato ta yi shirya ma sun ne baka ne wata wanda za ka yi kana kan shirya da zai yi wajen ba wahayi da amma duk ka bai mata ko da ya fi son zuciyarsa ko kuma bai da ilimi jahilci ne ya balle shi shi yasa yahudawa sun bata da ilimi sai Allah ya kushi da su wa ba'u bi qadarin min Allah Allah ya kushi da su sune al-maghdubi alaihim min al-fatiha wanda Allah ta'ala ya fushi saboda ala ilmi suka bata sun sani suka saba a kan zuciya nasara kuma su ɓata saboda jani ya sa la a mace su abbali matattu su kuma ba su tsaya sun fahimci addini ba wa balle da su yi shi shauke islami da yana ke cewa duk wanda ka ga ya ɓata da son zuciyarsa to ne na da wani bangare na kamanceceniya da da gudawa wanda ya ɓata da saurin ce kuma to yana da kamanceceniya da nasara. Isa ka lura matan guda biyu idan sabon Allah mutum yake yana zina ko yana shan giya ko yana sata ko yana ta'addanci duk da jini da kisan kai ko wannan za ka samu son zuciya zai zai domin ba musulmi da za ka tare ka tambaye shi ne hukuncin shan giya ya ce maka bai sani ba ya san haramun ne ne hukuncin zina ne hukuncin sata ne hukuncin kisan kai da ta'addanci da fashi da makami duk ya san haramun ne amma yana yi to kaga son zuciyar sai dai shi ne shi. amma in ka dawo bangaren bidiyoyi kuma to galibi jahilci ne galibi an roƙe su ne da wasu tatsuniyoyi da wasu labarai da wasu bayanai da jefa su cikin rahama cikin sauƙi da sauransu su ko sun jahilci addini sai suka rubuno ina abubuwan suke yi suka bar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su iya ilimin su suna ga haka ce bai da suke to kaga yake ne wanda shi yasa bgoe dama sun fi yawa a bangaren nasara in ka duba nasara sun suka fi bidiyoyi ka e. suka kirkiro wasu abubuwa kamar da wani kisa ta ta'ala ta kawo wa rahabaniyar ta nifta jawo ruwa ma ka samna na alu to a kirkire kirkire nasara sun fi saboda ne saboda jahilci su shi yasa suka ce annabi isa ma ai Allah ne wai suka ce dan Allah ne ba shine a cikin musulman ake samun yan bid'a da suke cewa wani Allah bane wani malamin da kowa wani kuma kaga ta yi duk da cewa akwai son zuciya a cikin su sudi ma amma dai jahilci shi ya da ku shi sa bidiyon su yawa nasara akwai alhuda akwai bidiyoyi a cikin su kuma saboda akwai duk wani bangare na jahilci shi yasa abun nan eh, abun nan su. suka riƙi malaminsu da shuguninsu da wajirinsu a matsayin uban abu ababen bauta ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah suka riƙi wajirinsu da malaminsu a matsayin su ne allolin su kaga jahilci ne zai faru amma su malamin da ake bautawa din sun san cewa ba su cancanta a bauta musu su san zuciyar su suke mabiyan kuma jahilci ya sa su suka yi duk wanda ya bata ɗayan biyu ne ko dai sun zuciyarsa ya ji bai san ya san abin kuskure ne yi ya san barna ne ya san sabon Allah ne ko kuma ya zama jahilci ne abu ne shi ne saboda jahilcin sa sai zai fada a cikin bata to dole sai ka ina wa'annan abubuwa guda sai ka ya ranka sannan kuma sai ka yaƙi jahilci kafin ka zama musulmi idan kana da ilimin in baka ya ranka ba zuciya zuciyarka za ka bi shi ma za ka bata kuma da yahuda za ka bata idan kana son addinin ba ka jin son zuciyarka amma ba ka fahimci addinin ba ba ka da ilimin sa to shi ma za ka bata kamar yadda nasara suka Ka zo da sai ka hada abubuwa guda ne da su ne za ka samu ainihin shiriya ya zama kana kan tafarkin Allah ka zama bawan Allah mutum ke in ba ka bawa Allah kawai ba to idan kana kan shiriya ne ka zama bawan Allah mutumin kirki kirkin ya zama jini da tsoka a jikinka to za ka samu wani jin daɗin da babu wani a duniya wanda zai samu wannan jin daɗin ta wanda yake da imani irin naka da tsoron Allah irin na shi yasa ma da yake fama shehun alabda min farai. babu wani abu mafi daɗi kamar gyara imani da ayyuka da shi ne fara ka gyara imaninka ka gyara ayyukanka ka gyara ɗabi'u to ba abun da ya kashi daɗi to amma wane ne ya san wannan abu yana da daɗi sai mutumin kirki shi ne ya san shi ne ya san daɗin abu to da haka sai sa ubangiji ta dace man amila man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuqiyannahu hayatan tayyibah duk wanda ya aiki na gari miji ko mace yana motsi ne za mu raya shi rayuwa mai daɗi ku karkai tsammanin cewa mota ne sai hau ko ni gida ko yana da miliyan ka za a kawo ne ka ah, inda aka ne da gurgudun ibada ta gurgudun arzikin ka a duniya ka ga ba haka wani wani abu ne a zuciyarka Allah zai sa maka shi ka dinga jin daɗin ka ka dinga jin daɗin ka a cikin zuciyarka kuma ba wanda zai ji wannan daɗin sai wanda yake da imani irin nan ibada nan ta zama mai daɗi zikirin komai da kake na da'a yana walwala imani ba kuma yana walwala a zuciyarka to ka wannan sai mutane kiki ne suke bin wannan daɗi amma inda ake daɗi na zahiri ake nufi ba da annaba sun fi kowa da daɗi amma kuma suna kwana da yunwa annabi zai kwana wasu ba dole su kunya a gidansa ba zai ɗaure cikinsa maza kuma yana ɗaure cikinsa da duwatsu saboda yunwa kaga a kai ba wannan daɗi na zahiri ake nufi daɗi na ne na cikin wato ainihin wato zuciya amma kaga irin wannan jin daɗin mazala yana jin sa shi yasa in ya fita sallah yake jin daɗi na kololuwa wanda in ya fita sallah da zai ji wannan daɗin ba don shi yasa ke cewa shi da kowace ainihin sa ni farin ciki na shi ne shiga sallah in abu ya dame shi bakin ciki dame shi sai ga sallah ina sai huta ya shiga sallah to kaga daɗin imani ne da daɗin sala shi yasa yake jin wannan daɗin kuma kai ma idan ka kama wannan hanyar za ka ji wannan daɗin idan ba abin da yake maka daɗi kamar ne kamar aiki kamar aiki na gari kamar ibada ya sa magana ta sama a cikin bukari da muslim yake cewa salatu man kunna da wajada bihinna alawatan iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yamuda fil kufri ba'da an qabada Allah minhu kama ya yakrahu an yuqabba yace an ba guda uku ka same su za ka ji daɗi imani a sai imani yana da daɗi sanar su tsa'an imanin ka da yana da daɗi ibada da kake ka ji daɗin ta da ta a zuciyarka ba wai sai lokacin da kake ba lokacin da kake kajin daɗin in ba ka cikin yin ma saboda ka yi ibada akwai walwala a ka na farin cikin wannan abu ko ka cina ibada zai ta sa maka ko baka cina za ka ji wani daɗi da walwala a rayuwarka da ruhun zuciya to manzon ma ce in ka siffatu da awa guda uku nan zaka ji wannan dadi ya zama Allah da manzon su suka fito bai da kowa bai da kowa suka fito kana son Allah kana son manzon Allah bai da kowa kaga imani ya tabbata ka so mutum don Allah ba don wani abu ba musulmi dan uwan ka karshe zama kana son ka saboda Allah ne ba don wata fasaha ta duniya ba ka ji ba ka son koma ka kafin kamar yadda ba Allah ya tsamo da kai kamar yadda ba ka son a jefa ka wuta wato ka zama shirka kana gudunta kana kaffa kaffa da imaninka kar wani abu ya gurɓata maka shi to in ka siffantu da wannan sifofin za ka ji daɗin imani sai sa mutum na gari shine mai jin daɗi sai sa mazar ma ya ce da fare zai rage da fare ma da lada dukiya ta gari ga mutum wanda yake na gari kaga idan dukiyan ko ta gari ne in kai ko halal ne in kai ba na gari ba ne ba za ka ji daɗin ta da ake bukata to idan kai kuma aka ce dukiyar ta halal kai kuma mutumin kirki bawan Allah to ma da da wannan dukiya Rayuwar ta kyauke sai ka kowa jin daɗi a rayuwa mana yace ta'ahab lil maniyyati hina tabdu ka annaka la ta'ishu ila rawan ta'ahab kai shi lil maniyyati ga mutuwa hina tabdu yayin da kake wato ainihin wayan gari كأنك كمر كي لا تعيش وذاك رأيو إلى الرواج إزوى بيوم وفي ذلك قوة كل شكنا كان تكون شيء متوع سيئن ده إن ذا يواي باقا تناني ذاك في يما يما تي باقا تناني ذاك وعيوه شنو معنى تعقب كي شيء التعهو شيء شيء المنية هو متوع هو جمع سمنايا وإذا المنية عجبت أصبارها البيت كل تجربة لا لا تنقو المنية mutuwa to kai shirin mutuwa ma'ana kullum ya zama kana cikin ibada kana cikin bautan Allah wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta wa Allah sai mutuwa ta zo maka ita ce yaqin يا الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ya kwallo kai ba ne ku ji tsoron Allah mutum ya duba me ya tana da don gobe kiyama shirin mutuwan a ah, kullum gari ya waye ba ka sa ribar da kaci wani kai dan kasuwa yau ka ci biki ka ci riba ko ka kai da abu kaza to lahiran ka kuma ba mai ka tana da maka shine shi ka duba mai ka tana da lahiran kuma a yau aikin mai kai na alkhairi na ibada na imani na tsoron Allah shine kana shiri ke to kai zama shi kana cikin shiri ta inda in mutuwa ta zo ta ɗauke ka ma shi kai sai dama a shirya kake kullum ba za ka ji a dan tsaya mala'ikan mutuwa ya tsaya ka je ka shiga ba zai saurare ka hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga Abdullahi bin Umar hadisi bin Majah inganta cikin hadisi Abdullahi bin Umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riki ka fadar sa sai yace masa kun fi dunya ka annaka gharibun aw adu sabil ka kasance a duniya kamar bako ko wanda yake ƙetare hanya wato wanda ya zo wucewa ke ka sa ku bambanci garibun da ajiru garibu garibun ba ko ko a gari kake zaune yau kwana na uku a garin nan ni ba ko ne sati na ɗaya a garin nan ni ba ko ne amma ajiru sabilin shine wanda kawai ya zo ya wuce garin kawai mota ne ta ratsa da kai tsakiyar garin sai ka wuce to ka ga wannan kan kai ma a ce masa ba ko kake to a kai kamata ka ɗauki ko dai ka ɗauke ta ka zo ba kunta ne lahira nan ne gidanka za ka koma wani abu ka zo yi ka koma abin da ka zo yi kuma shi ne bautan Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ka dauka ma kawai wucewa ka zo yi ba ba ko zaman ma ba ka zo zaman ba ma ko na miki da ka zo ka wuce ka kawai shi kenan kai ka ci ba duniya kuma kai ne za ka yi mutuwa shi shi ta ce ka annaka za ta yi shi da gawa in gari ne waye to ka kaddara ba za ka rayu a yanzu ba shi yasa hadisi ce Abdullahi bin Umar ya kasance yana cewa fa idza amsayta fala tantazir sabah wa idza asbata fala tantazir maka, idan har kai mai to karka yi tsammani gari zai waye maka kawai kar ka saurara ba da za ka mutu idan kuma gari ya waye karka yi tsammani za ka kai yamma ka kaddara kawai za ka mutu kafin yamma وقل في حاجك لمرضك ومن حياتك لموتك baka da lafiya ka kaddara za ka rashin lafiya sai ka aiki ibada saboda idan shi lafiya ta same ka ma a rayuwar ka ka don za ka mutu to kaga eh, a babin ibada haka ake ke son mutum ya zama kina tunawan ka da ayyukan da kake na da'a ka sa a ranka in dare ba za ka wayi gari ba idan gari ya wayi ba za ka kai ba wannan shi zai sa ka shirin mutuwa ka bauta Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya kamata amma a babin neman abinci in gari yawa ya kafi ta kasuwa ka kaddara za ka kai dare ko gari zai waye don ka tanadi na gobe ko ka tanadi abin da za ka ci gobe don kan gari in waye kuma ka sha wahala ba ka da na gobe ka sai na samu yau shi ke nan na kaki a ce amma kar ka kaddara wa ka wai za ka kai shekara goma ashirin talatin hamsin sai ka sai sa maka buri sai da ɗaya za ka kai shekara ɗari ko ɗari biyu kuma ƙila ba za ka wani shekara goma ba nan gaba za ka mutu to kaga wannan sai ya sai mantar da kai lafiya su za ka idan gari ya waye kar ka ɗauka za ka kai yamma in yamma sai kar ka ɗauka za ka kai dare to shine baka ɗauki duniya wani ko kake shi ne zuwa ke baka ɗauki duniya kawai bautan Allah subhanahu wa ta'ala amma ba hana ka ka nemi abincin kawai قال فكم من راعح فينا صحيحا نعته نعاته قبل الصباح فكم min ra’ihin da yawa mai maraice wanda yake kaiwa maraice shine ra'ayi wato mai tafiya da yamma wanda ya kai yamma fina a cikin musahihan yana lafiyayye wato har muka yi hira muka rabu da shi sa kalau yamma ta yi haka kasuwa ne kun watsa inda magariba kun magariba da ita kuma rabu da shi fahihan yana lafiyayye amma na aku nu'atuhu nu'atuhu masu ba da labarin mutuwansa na aka ce su ba da labarin mutuwansa kabla sabahi kafin da shawari cikin dare ko sai ta wani yaro ana gare da nan da karfe uku kun kun waye kun rabu da shi an daga sosai da safe da ba ma kai karfe uku dare ko biyu cikin na yawan yaro magana ta kai to in kwanan ya kare kuma dama babu jira to in ko haka ne dole kai shi dole kai shi kafi ta kasuwa kan ka dawo kawai da mutum ya rasu wannan kuma ya faru da yawa ba ba wai ba ba wani abu ne da za a yi kan taki ba mutum ya fita gidan sai da ya samu gawa ko ka fita ka yi ban bayan iyalin ka kafin yamma kawai ya tsarki karo ko da safe a shigar da safe abin nan da dare a shigar da safe a gaggawan ka ko cikin dare a samu gawa wannan ya sha faruwa kuma kai ma zai iya faruwa da kai sai ka kaddara haka cuta ba ita take kawo mutuwa ba lafiya kuma ba ta hana mutuwa wa kan min fahimin min ghairi da yawa lafiyayye ya mutu ba tare da wani ida ba ba tare da wata cuta ba da yawa kuma mara lafiya ya rayu zamani mai tsawo sai ka zo ya eh, maka ya yi shekara goma yana jinda ko shekara ashirin ba da lafiya a sai ba ba ba rashin lafiya ne ke kama zuwa wani kuma lafiyar ta kallon kare wani shi minti ashirin shi kuma ya rasu to kaga lafiya baya hana mutuwa ke to wannan wa'azi ne babba a cikin wannan al'amura ne mutuwa mutuwan kuja lokacin daya mutum sai mutum yana ta tattale tattale abubuwa da wasu bururukansa zai yi kaza zai yi kaza kullum ba shi ta kawai sai ta tafi lahira gara rashin lafiya in kai tsanani sai a san mata mutum mutuwa in an yi dogon jina dama kullum ana jiran mutuwa ba wannan mace sai ka birkita mutum ba amma wanda kaɗe kawai kan an kara ka musu ko dan jinya dan kaɗan ana ganin kawai ba matsala ba za ka tashi cikin nan sai mutum ya bar duniya to wannan ta fi shiga ne to kuma kowa zai kaddara wa kansa zai iya irin wannan mutuwa tunda baka san hanyar da za ka mutu ba wanda ya ce ga sababin mutuwa ba mutuwan dai kwaya dai ne amma sababin ka suna da yawa تعددت الاسباب والموت واحد إذا لم تموت بالسيف موت بغيره سواء بموت أصلا ديوة أما موت واحد إما كموت تولنا الحنيا با وذا كموت تولنا الحنيا هو ما كسل تول الحنيا ذا كموت وذاك كنان ذلوك تندك في تجدان كا تقدر إلى بذاك دعوة إن كشيرا تقدر بذاك في توفيتك إلى بعدين إلى كتلة كفان بابا أو كفلاك في تجدان wannan sai sa ka dauki duniya ba komai bane ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala yace fabajir bil inabati qabla mautin alama fika min huzumid dunahi fabajir kai gaggawa bil inabati da komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala qabla mautin kafin mutuwa dan in ka mutu kuma an kulle goban su bai yace alama fika a bisa da. yake tare da kai min uzumin tunani na daga girman zunubai wato kana da laifuka masu girma to kai maza maza ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala kafin mutuwa ka zai ka mutu kuma shikenan bani da ta wa alihu ila rabbikum wa aqdimu la min qabli min qabli an ya'tiyakum al'azabu thumma la tunsarun ku koma zuwa ga ubangijinku ku miƙa masa wuya tun kafin azaba ta zama ku wanda ba za a taimake ku a hana ku a hana wani ku wannan azaba ba shine tun kafin alkiyama kafin ka mutu to akwai bambanci tsakanin at-tauba wal inaba al-inaba bayan tauba take zuwa duk inda ka ji an ce anibu ku koma zuwa ga Allah ko kuma fa ba bil inaba kai ga zuwa ga komawa ga Allah to dole sai an tuba ne ake komawa ga Allah amma za a iya samun tauba tuban ba samu ina ba wa tuba shine kai nazari ka duba ka ga laifukan ka kana laifi kaza kaza sai kai nadama me yasa ne wannan laifi ko sai ka bar laifi kuma ka kudu sai a zuciyarka ba za ka sake komawa zuwa ga wannan sakon Allah ba wanda take cewa tauba to ina ba kuma tun da kai da ba mutumin ba ne sabon Allah kake yi to amma da ke to ina ba koma ga Allah shine a dinga ganin ka kuma a ayyuka alkhairi ana ganin ka a masallaci wai ka kai ne karatun Qur'ani kai ne zikiri kai ne zuwa wani karatu kai ne neman fahimtar addini kai ne sadaka kai ne mai aikin addini to kaga nan kuma ka dawo zuwa ga Allah kenan domin da ka ni san da Allah subhanahu wataala to sai ka dawo zuwa ga Allah to tauba tuba in ka hadu da ina ba nan da kake soyewa ka tuba yanzu kan baka ne ko kanka to ma na bukatan ka dawo zuwa ga Allah ka zama mutumin kirki ba wa Allah to wannan sai ana ka komawa wani ka je kuka amma askar kur za ka duba amma kuma ba a gani ka tare da mutanen kirki ba a gani ka wajen hoton Allah wajen aikin Allah da kuma shekan cikin sauki zai sake dawo da kai kan sabon Allah da to sai sa ina ba tana tare da su ba to sai ka hada ta ka hada ba da ina ba koma da zuwa ga Allah nan ne kirkin kai ke tsorewa to kowa yana da ne yana da manya-manyan laifuka da yake tare da shi sai sa ce alama fika alama fika min uzmi junani a bisa abin da ke tare da kai na girman laifuka akwai laifuka masu girma a tare da kai kowa dai ba annabi ba ne akwai laifuka da yake Allah ta'ala kawai rufin asiri ne mutane ba sa iya gane na wani amma sai ka san laifukan ka ka sani sai ka koma zuwa ga Allah ka tuba Allah yana ganin ka don Allah ya rufa maka asiri ba a gane naka wato wannan kar ya rufe ka ka ce ba za ka tuba daga laifukan da kake yi ba ko ka ɗauka kai ba ka da shi ne wallahi kana da Allah ya rufa maka asiri ne ba a tona nakan ba shine shine sakar intin Allah ya rufa maka asiri sai sa mazala ta fara ce idan wani ya zo ya yi ka yace bawon Allah mutumin kirki waye waye sai ka ce Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun وغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون يا الله كيف كاواني لا أبدا سيبتا هنا شواني باهم الله أني تصبح لي لا بني Allah ka gafarta min laifuka na wanda ba su sani ba ka sanya ni fiye da yadda suke da sona a wuri wato ka bani daraja fiye da yadda suke da nawa ka ga nan tawabu ne ni ka san kana da laifi to ne ta ilahi la tu'azzibni fa inni مكر بالذي قد مني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إلا العفو عنه إذ يا الله نينا يدك واني مي كركا كما ني لي na tabbatar wa na ni mai dai in wani yana ganin ni ba mai dai bane wani mai dai ne ce Allah ya Allah mutane suna da sunni ne alkhairi mutumin kirki ne amma na kowa da su sani Allah ya ji ka amma dole ka fara ina gaya wa ubangiji subhanahu wataala amma an kada ga ka kai zahirin kan ne kana tamanin ba ka aiki ka sani kana da laifin ka tsaya ka nisu ka gani akwai abubuwan da kake a goye Allah ne rufa maka asiri bai nuna abun ba da wani ma da kila ma sai maka ma gaba da wani ya ce ya man safarta mafa'ili wa masalihi wa ja'alta kullan nasi kal ikhwani wallahi law alimu qabiha sayyati la abar salama alayya ya wanda koyi aibubuka na da matsaloli na da zunubai na ka sanya dukkan mutane suka zama masu ƙauna na saboda suna gani na mutumin kirki suna tsona ya ce wallahi da kun san abin da ke baɗi ne na munin zuciya ta da wanda aka nima da zai ne sallama ba ko sallama da bari ne ba na zuciya da zai wannan malamai ne suke faɗa haka ba bayan allah da gari to ka roƙi kanka cewa a ah, kai ba a masu hali mutumin kirki ne wa ne ko shi ɗaya ya gaya maka ka dina duba gazawanka kai kuma ka duba wasu matsalolin ka sai ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala to babu wanda ba da kullukum khata'un wa khayrul khata'ina tawwabun dukkanin ku masu zunubi ne mafi alkhairi masu zunubi su ne masu tuba kar kai da ganda kada kada ya zama aikin ka laifi in a cikin kuskure ka samu ka tafi Allah ka yi sabon Allah maza maza ka tuba zuwa ga Allah ta'ala a kuskuren ba ina nufin wai a mantuwa ko a da gangan in za ka saba wa Allah amma sai a ce an samu akasi ne kuma kuma ana samun wannan akasin a boye ba a san iya abin da kake ba to sai ka tuba zuwa ga Allah ta'ala kullum ka zama a cikin tauba astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilayh manzala ta kwace ya ayyuhan nas tubu ila Allah wa astaghfiruhu fa inni atubu ilayhi kull yawmin 100 marra ya kudan da kuka imani ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ta'ala ku nemi gafaransa ni fa sau duk sau ɗari ke yi fari sau ɗari kun ina tuba zuwa ga Allah sau ɗari manzalar ta kuma yake wannan to ina ga kai to kuma tuban zuwa ga Allah da fari shi yake sa ma ka zama mutumin kirki ka kaura ki walai ka kuma sai ka yi mai laifi ne kana aksan kula san kula sai Allah ya taimake ka kuma sai ka zama mutumin kirki kana ne kaura shi wa Allah ما ليس وليس أخو الرزانة من تجافى ولكن من تشمر للفلع وليس أخو الرزانة أخو الرزانة ما هو سن أنكلي وليس ديكة في من تجافى والذي سنتي wato umarnin Allah subhanahu wataala ko kuma man tajafa wanda ya nisanci sabon Allah kawai ba walakin sai dai man tashammara dai wanda ya zagi dantse kuma don neman tsira wato don ibada to shine mai hankali wato malam a baya can ya ce mana ka koma zuwa ga Allah ta'ala ka tuba din ba ka tuban ba to karkai zamani in ka tuba kuma shikenan ka baka haramun to ina kuma sauran ayyuka na wajibi da na da na nafila sai ke to walaysa aqul zalim mai hankalin ba shine man jafa wanda ya kaurace wa sabon Allah ko ba walakin man tashammara lil fara'i wanda ya zage dan don ayyukan da za su tsirantar da shi ranar alkiyama bayan ya tuban shine mai hankali wato bayan ka tuban ka kawar da sabon wannan kuma a ganka wajen da'a wa Allah subhanahu wataala amma bana zina bana tata bana shan giya bana sata kuma gani ni kauri sallah ka gani ni kaurin ayyukan addini to ai ga da sauran ka kenan idan ka kaurace to ayyukan kuma ba su karka kai ka aljanna ba Ka ga akwai matsala ce to sai ka hada duka ga tuba ga da'a ga tuba ga da'a وليس أخو الرزانة الرزانة هي هنكل الرزانة هي هنكل يسا كان يسابينا يبون عائشة هنا توا حصان رزان لا تظن بريبة وتصبح الغرسة من دهون الغوامل حصان ميكان كنتني رزان ميكان كنتني عائشة لا تظن بريبة باءت هما تدرسنا kuma wa tufi ko karsa min duhu ne ba ita tana an gari ne jin yunwa daga naman rafkanan wato ba ta kama to razana shine mai hankali to razana ne hankali da aka ce akhur razana kada ce dan uwan hankali a sahibur razana ake nufi ma abokin hankali laraba suna cewa abu shai suna nufin sahibu ko abu shai ta'allam فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل kai ilimi ba a yi kan mutum da ilimi wani ta aku ilimi ma abokin ilimi bai kasance kamar wajen da kamar jari kar Karka ce dan uwan ilimi ne waye ne dan uwan ilimi to da aka abu da zana ana nufin ko razana yana da za a yi cewa abu razana ma baban razana ma ana nufin ma abokin hankali so in dai kana da hankali to dole ka kaurace wa sabon Allah sannan kuma ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi yasa shekul islam ibn taymiya yace wala yusamma insanu aqilan illa man arafa alkhaira wa da'a ilayhi wa arafa alsharra wa talabahu ba a cewa mutum mai hankali sai wanda ya san alkhairi ne nemi alkhairi kaga ma ta shafa rayuwar bala'i yake. sannan wa arafa sharra wa talabahu ya san sharri ya nisance shi kaga man ta jafa ya nisanci sabon Allah shi ne shafa'i nisanta to ba a ce maka kai wani mai hankali ne a ce maka akwai razana mai hankali sai in ka nemi sanin alkhairin kuma ka yi shi ka san alkhairin kuma ka nemi shi ka aikata shi kuma ka san sharri ka nisance shi kenan sai ka fahimci addininka kuma kana aiki da abin da addini ya zo da shi kana bin dokokin Allah to kan ne mai hankali cikakken hankali ke amma kana sabon Allah ba sa ka alali ba ka dawo Allah ta'ala ba sa ka alali don hankali shine ka san wanda abu zai amfani na yi wanda abu zai cuce zai cutar da ina kawai sai maza to akwai amfani da yi amfani lahira ne ko akwai cutar wanda tafi cutar wa lahira wutar nama don kana da hankali babban abin da zaka nema ita ce aljanna mafi tsoron abin da zaka ji tsoro ka guje shi kuma ne wutar nama to idan kai wannan to kai ne ke ka kai kamar a duniya tun wannan abu matsala ne ba za ka nime shi ba za ka kawo kanka masu ba in alkhairi ne za ka yi kokarin ka same shi to haka nan lahira ba haka ake masa to amma idan baka yi haka ba to ko shakka babu ba a lissafa ka daga cikin al'ukala wato masu hankali yace harfin sa'i harfin kawun wato bayan da ke karewa da kawun kawun yace wani safaita aukalan shahillan fakir rahamani faja'al man tuwafi ولا تعديل بتقوى الله شيئا ودا أنت الملالة والتراخي فكيف تنال في الدنيا غرورا وأيام الحياة وأيام الحياة إلى انفلاح وجلد سرورها فيما عهدنا مشوب بالبكاء وبالصراخ وقد أن يبن آدم لا يراها أمن أفضى إلى ثمن الاجتماع وإن صافيت إذا كتحت أبوكي أو خاللت كوك بدأت تخلا بدائي في أبوكي توقف الرحمن فجعل من توائي ka sanya wanda za ka yi abokantaka da shi da yan uwantaka da shi sun rahama ne zama saboda Allah ne wato ta faita nan abokantaka ne amma ta tafiya tun da ka tashi shi ne ma nan ta faita daga kan kowa ta cikin abu kar ka yi duk kowa ya zama abokin ka ina sai ka tashi wani ne kamata ne mu'amala da shi wani ne wani shi ne ma'anar fafaita hillan kenan ka tashi abokin ka kuma ka yi badatantaka da ma'ana naka nasa na abin naka nasa nasa naka yan uwantaka abokantakan ta zai amfani da abun ka baka dawo ba shi ma zai amfani da naka baka dawo ba ka yi amfani da naka shi ma bai dawo ba to idan za ka tashi aboki wanda za ka yi badatantaka da shi sai da shi ne abokin ma'ana ka yi da to ka sanya abokantakan naka da zama saboda Allah mantuwa shi wanda kake yan uwantaka da shi shine abokantakan sai zama saboda Allah ne ma'ana kirkin mutum ne da imaninsa da takawansa tsoron Allah sai sa kada zai zama abokinsa sai su ya kamata zama abokanai wa kulli salihina akan wasilan wa kun an kulli fahishatin jabara ka zama dan uwa aboki na mutumin kirki ka zama mai nisan sabon Allah saboda haka kowa da sadaka da kulla duk ma'anarsa abokantaka ne abokantaka don abokin ambace shi dan uwa saboda amfanin da zai maka irin amfani da dan uwa zai maka ne kila kai wani abokin ma sai amfani ka amfanin da dan uwanka zai maka to da ka sai zama kaman abokin ka amma asalin hillan ya fi sadaka ya fi kaje hillan wato eh, dankon zumuncin da soyayya ya kai kololuwa sai za ka ce kulalun hilli ko halili to irin wannan ba su da yawa a duniya irin wannan abokai ba su da yawa musamman idan an ƙara kace alkhidul wafi aboki ne cika alkawarin abokantaka duk ta inda ta kama ba daɗi to wasu suna cewa masu tsari a duniya babu wani ya ce salasatun dai salaha wujudu alhulu wal anqa wal khidul wafi yake abubuwa guda uku babu su a duniya alhudu fatalwa da gaggawa da bala'i ne cika alƙawari fatalwa ana ana fadanta kowa an ce fatalwa zai iya hararo ne abu amma ba kai taka nuna abu guda zai ka ce ne fatalwa ba shi ka ce babu shi a duniya kawai abin da aka ɗauka duk wani abun tsoro kawai fatalwa ne duk wani abun tsoro duk abun da zai kamar a ce dodo an ake yaro ko yaro kace masa dodo zai tsorita amma a nuna maka mai ba babu sai dai mutum wata shiga ta ban tsoro shi ya zama dozo ba ana ko ne suke da wasu kabila suke yi wani na dodonni ba sai ba su ne dozo sun yi wani shiga ne na ban tsoro to ka zo abin da ya ta ga sai a ce masa dozo to ina yake dodon waye dodon babu shi haka nan kuma gaggafa duk da laraba sun ta faɗa a wakokinsu a ya kulli wal mashrafi mabaji'i wa masnunatun zurqun ka bi a gawari imru kai yana zai yana ganin ina ne don ina neman mata ko zai iya kashe ni ne an yi wala bai zai kashe da tsinin sun kuba ne kwanciya da mashi wanda suke shuɗaye kamar haƙoran fatalwa to ina fatalwa bare a ga haƙori ta sai ka ce ba haƙorin fatalwa kai da za ka hararo ne wani abun tsoro ne kawai wani abun tsoro ne to yake babu wannan kuma babu an a shine gaggawa wani ne daga sama Ina son kuwa ya ɗauki rakumi zai sake tafiya can sama zai shi ne wa ya taɓa ce wannan lala wa ya taɓa gani a ce wani sun tsuwa sama zai zai ɗauki rakumi zai shi ne shi a ba haka shi ma kawai wani abu ne ake faɗa sa kawai to sai kara da alhamdu wasu shi ne ba daɗi wato abokantakan da ta kai ƙololuwa ana buga misali a ce kamar yanzu riganka ta ganin gwamna guda ɗaya ka wanke ka goge za a yi biki abokinka ɗaurin auren abokinka ita ce kawai mai fitaccen riga ko da za ka sa a ga kayi azo ka shiga wanka kafin fita abokin ka zo ɗakin ka shi ma ya wanka kawai sai sa wannan rigar ya tafi gidan bikin da aka zo kano za ka sa kayan ka sai baka gani ba ka ce kace yara ta har abokin ka ne ma ne ya ta sai ka ji ka ji kawai a ranka baka sa sun mokaran ka tafi sauri sauri sauri ko ba ta ranka ko ka dan baka ji ba ta rayuwa ba. za a samu wannan ba ma shi a can an samu a ba ke za a ji ku babu yin wannan sun kare su ba an koyi su ba su a duniya babu su to kaga shi ne alhibu kenan kulla badda irin yadda magana kuma yake ka fi da zuciyar abubakar kaga sai sa abubakar halittin sa abokantaka ne ta kai matuƙa ta yadda abun nan matsala ya cewa ma na fa'ani malu ma na fa'ani malu abubakar ba wanda dukiyar ta amfani da zuciyar abubakar وكان يتصرف في kai كيف يشاء jiya na manzo Allah ga dama zai yi da dukiyar Abubakar ya dau wannan ya tafi wannan ba Abubakar ba a jin komai to amma manzo Allah kuma da yace masa da yace wa sahabbansa kar ku taba mini Abubakar domin ba wanda dukiyar da ma na fa'ali malun qattu ma na a malun Abubakar ba wanda dukiyar ta amfane ni irin dukiyar Abubakar Abubakar yayi da yayi ne Ina kallon sabai yana dariya irin an yi baitin nan wallahi ko ka kama ya kama kuka ya ce wahala ana wa mali illa laka ya rasulullah ita Allah da ni da dukiyar na dunna da ne fa ya kama kuka ni ma naka ne ballanta na dukiya da kina kamar ba bukatar ma manzon Allah ya faɗi wannan wa dukiyar ta amfani kamar yanzu ya ce ya amfani kansa ne sai wata ya kama to kaga irin wannan abokan kasance ne in uwan ta kake kaga wannan lafiya na a duniya suna son musulmi su zama haka shi sa shi duk wanda za ka yi abokantaka da ke zama saboda Allah ne saboda Allah to irin wannan soyayyar wanda take saboda Allah ita za ta kai ku har aljanna ta ba ta maza ba ki almuta habuna fillahi fi dinin arshi wa manazila ila bikum waɗanda suke son juna saboda Allah a ranar kiyama za ka fa cikin yawan alhaji wanda ba wani yawan sai ana tara shan wahala rana zuba ko ya shiga sai da yinsa to ko suna nan sun yunwa ba su san ma wannan labarin ba hadisin mun bukari da wani cikin mutum bakwai da Allah ta'ala zai sa su a inuwa al'arki akwai wa rajulani ta habba sunna ishtama ali wa tafarraqa alayhi sun so juna saboda Allah kuma idan an yi tashin alkiyama Allah ta'ala zai sa a yi shaidani shi da kansa zai neme su aidan mutahabbuna fiya ina masu son jula doni a yau ma ubillu kun yau ma lafiyar da illa biyu da ka ko in mata ranar da ba mu sai ma sai wannan haka za a yi da cikin su a farfajiyar kiyama ana cutar su ana kai su zuwa al'arfi su ba za su samu wannan matsala ta wahala ba wannan faɗin taka ne abokan taka ne da ke kai kodo zuwa har da zama haka sai Allah ya toka da sababin wannan sai ka samu rahmar Allah da kowace wannan to amma galibi yanzu abokan ta maslaha ne mai eh, mutum zai amfani ka kai na da dan mai kuma ka kusa da shi idan ya dan san maka yana san maka abokan ta kan doye in ba ba ka kuma shi ke nan ko ba ka in ba ne shi kan ma kawai da zai ne shi ga wuri ka amma ba kai ba gani ne sai suka abokan ta kan ba wanda ke don Allah to abokan ta kan malam yace zama saboda Allah za ka yi yace wala ta'dil bi taqwa Allah shay'an wala anta al-malalata wat-tarah wala ta'ti shay'an karka daidaita wani abu bi taqwa wallahi da tsoron Allah kar ka ɗauki wani abu ka daidaita da tsoron Allah a ce za ka yi wani abu ya saba wa Allah kuma ka yi ta ka daidaita tsoron Allah ka da wani abu ke wa za an kalma daga, ka bar kosawa wajen ibada wata rafi da kuma jiki wala ta'adi kar ka daidaita shi a wani abu da tsoron idan ka fifita wani abu ko ka ta wani abu da addini ka to ka ta wani abu da tsoron Allah tsoron Allah ko ba addini ta shi tsoro addini ka fi ne a gaba la'amru kamar insanu illa bi dinihi wa la tafruqu sarra wa tikan ala nasab la qad rafa al islam salman farisi kama huwa ashiqu ba wala babu ba ka da wani kima da daraja mai ka. kar ka bar tsoron Allah ka dogara da dangin to ai saboda wasuwa da yan uwa na ne za ka iya saɓawa Allah saboda maslaha ko sun goyi bayan su ga inda gaskiya take amma kai yan wanda kake goyon baya kawai kana tare da su ka sai da yau musulunci shi ya ɗaukaka salmanin farisi ba da dangi sannan kuma ya kankantar da abu la'a wanda yake dangi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yawan abubuwan a zamanin jahiliya an yi musulunci da ya rusa su kai ƙabilan da kawai shi ne za ka fifita a kan addinin ka har yanzu muna da yin irin na ƙabilu. har yanzu na to za ka hani wa ma ana illa min huzayya da in gawar gawaitu wa in farki huzayya to aiki ni ƙabila na huzayya in tana kan daidai ma yana kan na tare da ita in bata ce ma yana tare da ita kan bata haka suke cewa to karka karka bar tsoron Allah saboda ne saboda masa wani wannan al'amura ne irin na jahiliya la yasaluna akahum hina yandubuhum fi na'ibati alama qala burhan in yace wayo Allah wani na duka sa, duk su kama rufe wancan da duka ba za su tambaya me ya faru ba ba hujja ba za su kila kila ya shuka masa wuka ne ko ya kwace masa kuɗin sa ne ko makamanci kawai zai auri wancan da duka to karka daidaita wani abu da tsoron Allah karka fifita kabilanka akan addinin ka يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يقول لو بإيمان misali cewa mun ya ko mutane mun halitte ku kabilu daban-daban da dangi daban-daban ka san akwai kabila mai faɗi ta samu family family dangi dangi to mun ya kare ne ta'arafu don mu san juna kawai ba don ku yi alfahari da shi ba mafi darajar ba wajen Allah shine ne wanda yake ga tsoron Allah la qabla li arabi ala ajami wala li ajami ala arabi wala li ahmar ala aqwad wala li aqwad ala ahmar illa bi taqwa inna akramakum inda la yaqta wala la li wala li bi ajami wa ajami bi sadari fari mutum bi bagi daraja wa bagi ma bi bagi daraja wa bi tsoron Allah tsoron Allah shine ma'auni inna akramakum inda la li ataqwa mafi darajan ku a wajen Allah shine wanda yake ga tsoron Allah to ka rike tsoron Allah in ne zai kai ka nan shi zai kare ka daga shiga wutar jahannama amma kar ka yarda saboda wani abun duniya kai a tsarin a duniya idan zamanin jahiliya ana jin kabila ko dangi a kauce wa addini to yanzu kuma kuɗi galibi mutane suke bi duniya ne kake wutan sai su bar addini ya ke halal ya ke haram za ka iya saba wa Allah don wani ya yi don ka samu wani abun duniya doka ka daidai ka tsoron Allah da ne da wani abu da da abun duniya kuma ka fifi da duniya a kan tsoron Allah to zai iya sai da addini ka ka je ka shiga wutar jahannama kana ji kana mafi shirin mutane man ne bai ko dinahu ribun ya ghairi ka sai da addini ka don duniyar wani ka ka zama nan ta'adda ka je ka kashe wannan ka kashe wannan saboda ka samu wani matsayi a siyasa ka sa a kashe wani don ka zama zai a siyasa ko ka ji ka za a yi tsafi ka lalata wani ka kashe wani saboda ka samu kujera saboda abin duniya ko kuna kasuwanci tare kana ga ya toshe maka wani sai ka je ka yi tsafi tsafin ka yi kai ne ka halaka shi saboda ka samu wani abin duniya wannan ta fifita duniya akan addini duk mai zuwa da zai yi wannan ba ka ka wani abu ولا تدين الولي أبو الصورة حلا وداعة ka daina. wato kosawa a wajen ibada kosawa shi ne ima dai kana farawa sai ka ji ta kala ta ki ka ka kosa da abu wannan imani ka ne bai da karfi sai ka ba ka iya jurewa wanda Allah ba yana kiyamun ne har kafafuwan sa su kumbura ba to kai sai ka ba za ka iya yi ba to imani ka bai kai na magana sa har su kumbura kuma shi shi da ake amma in hankali ka yana duniya yana kan abun duniya da ka fara sallah ma dan kira'an da liman zai yi aya goma sai kaga kayi tsawo aya sha biyar kaji ana kokawa ana kokawa saboda da ka shiga in kai sai ji ka kosa Allah Allah take kan a sallah ne kawai ka kama harkoki ka to kaga imanin ka ne bai da karfi ko wani kuma shi gane ke ma sallan har an gama sai ya zuciya sai aka gama da wuri amma kai kana farawa sai ka ji ka da ka je kan Qur'ani kana fara karanta ka ji ba za ka ja ka mora to ga wannan kana buƙatar tarbiyya tarbiyyantar da ranka ka dinga yi a hankali ibada kada yi har ya zama cikin da tsoka ba za ka dinga kota da wani ba ko kuma kotawa na kasala dama tun farko ma kai ba za ka iya fa abin nan din ba ba za ka iya ma fara ibada maka zan yi ne a bari ta tashi da yi bari na tashi ta sala ta zo ta shige ka sannan ita ma masifa ne wanda manzon sama ya nemi kari da gare ka daga cikin addu'o'in da yake yawan yi akwai Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajal wal kasal wal bukhl wal jubn wa bala'i din wa ghalabat al-rizal ina neman Allah ya kare ni daga wato bakin ciki da bakin rai da kuma kasala da gajiyawa da kasala ka ji ba ka iya ibada da da da tsoro da bashi ya rigaye shi da kuma wato abin nan mazaje su rigaye shi wani saka aka bai da baya magana yana wannan da to kadi ba kuma Allah ya kire mana kasala da gaskiyawa da rowa da da abin nan da da da kuɗi da tsoro da bakin ciki da bacin rai wannan addu'a tana da muhimmanci mu yi bayanin ta a cikin musulmi a shari'a na kai cikin mutum saboda haka karka yi zaka zama cikin kanalannu a ibada sannan kada kuma ka ɗauka wa kanka ibadan da tafi ƙarfinka wanda har a ƙarshe ka zo ka ƙosa ka daina ibadan shi ma yana daga cikin malala almani maimakon za ka iya ibada ta ɗan awa ɗaya cikin nishadi sai ka ɗauka kanka awa biyar ko kuma azumin nan litinin da alhamis cikin nishadi ka sai ka ce kullum kullum za ka dinga azumi ko a tashi sau ɗaya za ka sha ko za ka a shekara ka iya jera azumin wata uku kana ga ta ka ce ina kamar yin wannan wani ya zo wajen mazala kuma ya masa bankwa ta yi a bayan shekara ta yi dawo mazala kuma bai gane shi bai ya lalace shi waye ai ne kaza kaza sai ce mazala kuma sai ce za sama man sama tara duk wanda ya azumi shekara guda bai yi azumi ba ya wahalar da kansa bayan wannan azumi na ke so ba aka ce ga wata wannan wata igiya an ɗan ɗaura me wani igiya ya wance ne tana siya mu yi ta gaji sai ta riƙe igiya maza da ta ce a gigin ta igiya gaba za a daya la yamallu ta mallu. Allah bai zai na ba ku da dama sai kun motsa to abun nan ma ne suna cewa wala ku ne nan suka ibadan Allah kar ka iya da kanka ibadan Allah shine ka ɗau abun da ya fi ƙarfin ka shi kenan sai ka zo ka ci ibadan ba ta da daɗi cikin haushi da ba ta bai za ka dinga yi kada ka yi da wannan فقول إن هذا الدين متين وأؤمن فيه برفق فلن يشاد أحد بهائف في الدين إلا غلبه wato ka ɗauka da sauƙi ka shiga a hankali a hankali kai zama shi da tsoka gurgurdun yadda za ka biya to kar ka yadda da irin wannan ka ibadan cikin nishaɗi ba kosawa wata rafi ka nisanci jinkiri kuma yau zan yi abu ne jibi ne kar ka yadda da wannan ka tashi kawai aikin alkhairi ka zabura ka yi ka farsabi ko khairat ku gaggawa wajen ayyukan alkhairi amma yau zan yi a sai gobe sai zan ya samu galba a kan ba kawai in abu ya zo ka yi shi kawai in ba haka ba in kai niyan za ka yi sadakan dubu goma idan in kai digiri da zan biya wa dubu bakwai dubu biyar dubu biyar da kai dubu ɗaya ma ya rika haka za ki sirri kuwa haka to ibada a zan yi gobe har ma ta kalmar sai ba kai ba to kar ka yi da wani ma ba an su kalmar shahidan mu'addala وآخذه يوم عليك شهيد وإن كنت بالأمس اقتربت إباعه فبادر بإيثان وأنت حميد ولا ترخي في الصالحات إلى غد ورب غد يأتي وأنت فقير يتلزيهم فيوم في كما دي بقى شيدا أكن أيوبا لكي نمونا لا بشاوة فقاوني كما يوصل كما ديرو تلك ما إذا أنت لكي تكثير الذي أقايوك إن عينك تكثرها يجب أن تكثير في التعيش يوم wai zuwa gobe a wataƙila gobe ya zo babu kai in kake sai gobe da kila ka mutu kafin gobe to ka dina yin wannan ne shi ne wata zuzu kenan na yi yanzu zan sadaka dubu dari ka bayar kawai yanzu ne shi kenan in ba aka ba karshe sai ta dawo dubu goma sai dan zai dinga rage maka yana rage maka maka ta duk abin da ka tashi kawai zabura ka dai ka yi ما لا يجب فكيف تنال في الدنيا سرورا وأيام الحياة إلى انتهاء وكيف تنال سرورا سيا ذاك كمفرين تكي في الدنيا الدنيا وأيام الحياة الهالم وعليك رأيونا إلى انتهاء إذوا رسول ديواني كل إذوا رسول ديواني فلا شيء في تنهو ما لا إذوا رمش ديواني ذاك تقوص سكعي سو ذاك عيكي يوم gobe ka zo jibi ka zo to shi kenan wannan kar ya rufe ka ka dauka cewa wai ka shiga daula ka shiga wani farin ciki mai dawama rayuwar ma za ta kare gaba ɗayanta inna la nafrahu bil ayyami na nasawha wa kullu yawmin mabarakatun min al-umur muna farin cikin rayuwa ai yau kwana biyar jibi ka za fara to ai kullum kwanakin ka ne kake rigewa za su kare ne sai ka dinga tunanin kuma kwanakin na ka su zan karewa da ka tu kalli mari qa'ida lahu innal hayata daqaiqun wa thawani buga da zuciyar da take kwat kwat kwat tana gaya maka rayuwar ba dai mintoci ne da takwas takwas kamar da abu ke buga kwat kwat to aka zuciya ka dai ma'ana dai rayuwar ka karewa za ta yi to menene za ka rutu da duniya kuma farin cikin duniya ba zai ka zai da wama ne ba zai da wama ba wama umru illa safhatun sawfa wa wama al'umru illa zahratun sawfa tantawi ita rayuwa kamar takarda ne wata za a nade ta da an nade shi kenan shi ko dan adam kamar kure ne zai yi kuri kana baya baya kana tsoba har ka dawo ga abubuwan jin daɗin ko ba za ka iya jin daɗin su ba ko ka ci ba daɗi ko ka amfani da su ba daɗi to ka ga kamar kuri ne ke na wata za ka samu ya kwanci za ka kai ma za ka kwanci in ka zama na ba shi kenan sai mutuwa ko tun ba ka kwanci ba sai a naɗe takardar rayuwa to shi kenan haka to wani farin ciki ne zai buɗe ka kuma har ka fifita duniyar ka aka lafiya ka lahira ita ce wanda take wato ainihin ba ta karewa yace wa jullu sururiha ma ahidna mashubun bil bukai wa bis surati wa jullu sururiha mafi yawancin farin cikin duniya ma ahidna a dai yadda muka saba mashubun abun yawa ne bil bukai da kuka wa bis surati da kururuwa wato farin cikin duniya a yadda muka saba da shi yana tare da bakin ciki da farin ciki ya zo dan kuma wata irin matsala ta shiga sai ka ji bakin ciki ya zo ka to haka ta take ba wani farin ciki da zai dawama wanda ba za a samu wani ɓacin rai da zai sa ka kuka ko wuyo Allah a cikin sa ba ba shi to da haka mana yake mun jarraba mafi galibi farin cikin duniya to yana hade da mai kuka ne wato da ɓacin rai domin dole ba za ka dawama cikin sa ba kama ne yadda mar'i la budda an yara wa la budda an tajri alayhi samaniya surur wa udrun wa ijtima'un wa furqatun wa usmun wa yusrun thumma sukhmun wa afiya abubuwa da suka kake jujjuya a cikin farin ciki bakin ciki dole wata ranta kana cikin bakin ciki wata ran sami ka cikin farin ciki rashin lafiya da lafiya wata ranta da kana lafiya wata ba ka da kana tare da wani wata ran kurda ko buwa na har abada ko buwa na dan lokaci sannan wata ranta kana cikin sauki na rayuwa wata ranta kana cikin tsanani na rayuwa komin abin da wata ran sai ka shiga wani tsanani ka nemi abun ka rasa shi ga kuɗin sai ya babu abu to kaga kenan farin cikin duniya yana tare da mai wahala ba farin ciki ne wanda yake ce ba ai wannan farin cikin lahira ne mai irin wannan sifa farin cikin lahira ne mai irin saboda haka mutuwa tana nan rayuwa ana haihuwa ana mutuwa ana cin riba ana hasara yau in an haihuwa ana mura da kuma wani ya mutu in ka ci riba yau gobe kuma ka yi asara kaga ka shiga farin ciki in ciki haka abin yake tafiya yace wa qad am yabnu adama la yaraha aman afda ila sawmi al وقد عمي ابن آدم حقيقة دان آدم يا مكاني لا يراها أما بايا غني مكان تنتهي يا مكاني بايا غني الخير يا ما بايا غني عمل مكان تاني أخبار da ya kai shi ila samamin timati zuwa ga kuruntan kofofin kunnuwa a timatu shi ne kofar kunnuwa wato ya makance ma har abin ya yana so kuma har ku abin nan ya zama baya ji ma wato sun mun wato ya nan kuma baya ji ma'ana baya fahimta dan adam duk wa'azin da ka masa baya ji mun hukumun umuyun fa hum la ya'qilun kurane ne makafi ne abun nan bebaye ne ba ta hankalta ba ta fahimta rayuwa ba ta fahimta abubuwa to galibin mutane haka ne sai wanda Allah ya yi masa rahama to kai karka zama ka kurunce ba ka jin wa'azi ba ka jin nasiha ana nasiha amma kaman kurma ake kira ko mutum ce ake kira ma ba kurma ba don kurma ka ne ta kaba shi kan dage ki da zai iya fahimtar fahimtan wani abu amma wanda ya mutu shikenan laqad asma'ta law nadika hayyan walakin la hayata liman tunadi wa law naran nafaqta bihi adaa'at walakin ta tanfuqu fi ramadi da a ce ra'ayi kake kira zai amsa maka sai dai mace ce kake kira da da garwa shi kake kurawa za ka iya tada wuta wuta za ta kunu amma toka ce ba kake ta furawa kake ta ina magana wuta ta tashi ba ka nan idan mutum ya zama kurma daidai ba kurma na zahiri ba zuciya ta toshe ba ta son alkhairi shi yadda kamar wa'azi ga zai ba to dan adam kar ya yi wannan kar ya kasance irin haka kada duniya ta ruɗe ka kai ba ka sauraron wa'azi ba ka sauraron nasiha galibi mutane kan haka kake to idan kai haka rayuwar duniya ma ba za ta maka kyau ba balle kana lahira Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh